Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 625 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM da lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5. zango FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhadi 25 ga watan Agusta shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun tattaru don gudanar da taron su na koli na shekara-shekara a ƙasar Faransa. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Ministan kasar Japan Shinzo Abe sun gana a gefen taron kolin na G7 da ake yi a birnin Biarritz a kasar Faransa amma ba su sanar da cimma wata yarjejeniyar cinikayya ba. 'Yan kungiyar Hezbollah a Lebanon sun ce wasu jiragen saman Isra'ila marasa matuki guda biyu sun faɗo a kasar a cikin daren jiya. To a cikin shirin namu na yau za ku ji rahoto a kan martani da 'yan jam'iyyar APC ke maidawa game da zarge-zarge da rikakken mai garkuwa da mutane Alhaji Hamisu Wadume ya yi. Sannan kuma za ku ji ra'o'in wasu 'yan kabilar Ibo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya dangane da kama wasu 'yan ƙasar a baya-bayan nan a Amurka. Bayan haka za ku ji rahoto akan dawowar wasu 'yan gudun hijirar Najeriya daga ƙasar Kamaru. Muna kuma tafe da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan yadda hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar da ƙara buɗewa jama'a hanyoyin gabatar da ƙorafe-ƙorafensu. Sannan kuma za ku ji shirin idan ƙwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don ajiyar da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun tattara don gudanar da taron su na koli na shekara-shekara. Ƙungiyar ƙasashen guda bakwai da ake kira G7 a takaice sun haɗu a birnin Biarritz da ke ƙasar Faransa. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gabanin taron ta ƙara haraji akan barasar ƙasar Faransa ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙasar da ta karɓi bakuncin taron ta ƙara zafafa takaddama a tsakanin shugabannin da har yanzu ba su samu fahimtar juna ba game da batutuwa da suka shafi sauyin yanayi da yadda za a shawo kan batun china da kuma iran da batun ko a maido da rasha cikin ƙungiyar ko a'a da kuma shirin ɓallewar birtaniya daga tarayyar turai da duk waɗannan rarrabe-rarraben da aka samu zai yi wuya a samu amincewar cimma matsaya. bayan zaman farko da suka yi a yau lahadi shugabannin ba su iya cimma yarjejeniya a kan batun sake maido da rasha a cikin haɗakar ƙasashen ba a shekarar 2020 an da da rasha daga kungiyar ne bayan da ta mamaye ukraine ta kwace yankin crimea a shekarar 2014 Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Ministan kasar Japan Shinzo Abe sun gana a gefen taron kolin G7 da ake yi a birnin Biarritz a ƙasar Faransa, amma ba su sanar da cimma wata yarjejeniyar cinikayya ba. Sai dai Trump ya ce suna ƙoƙarin cimma yarjejeniya kuma sun kusa. Wakilin murya Amurka ta fannin harkokin cinikayya Robert Lighthizer wanda dama shi ke jagorantar tattaunawar da suke yi da Japan ya ce sun yi aiki tukuru kuma ta yiwu sakamakon wannan taron da za su yi a iya cimma yarjejeniya. Kafin ganawa Trump da Abe, Lighthizer ya tattauna da ministan farfado da tattalin arzikin Japan Toshimitsu Motegi a birnin Washington DC. Kafafen yada labaran Japan sun ba da rahoton cewa an kusa a cimma yarjejeniya a yayin da ita Japan ɗan za ta rage harajin da ta sanya wa naman sa da na aladen da Amurka ke kaiwa ƙasar ya zo daidai da sharaɗan wata yarjejeniyar cirakayya ta ƙasashe goma sha biyu da ake kira Trans-Pacific Partnership da Turanci. Ƙungiyar Hezbollah ta ce wasu jiragen sama Isra'ila marasa matuƙi guda biyu sun faɗo a Lebanon a cikin daren jiya. Jirgi na biyu ya faɗa akan wani gini ne inda cibiyar yada labarai 'yan Hezbollah take a unguwar Daye da ke Beirut a babban birnin Lebanon. Mai magana da yawon ƙungiyar ta Hezbollah Muhammad Afif ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ba su suka harbo jirgin mara matuƙi ba. ya zuwa yanzu dai isra'ila bata ce uffan ba game da faduwar jiragen Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya bayyana faduwar jiragen biyu a matsayin saba doka da tsokana a kan Lebanon da kuma barazana ga zaman lafiyar yankin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗanda a Hong Kong sun yi amfani da barkunan tsohuwa sun kuma fito da bindigogin ruwa a karan farko a ƙoƙarin da suke yi na tarwatsa masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yau Lahadi. Dubban masu zanga-zanga ne suka tattaru a kan tituna. A jiya Asabar zanga-zangar ta rikide ta koma tarzoma karan farko cikin kusan makonni biyu a yayin da ɗaruruwan masu zanga-zangar suka sanya baƙaƙen kaya. 'Yan sanda a Hong Kong sun harba barkunan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar da suka girke wasu shingayen itatuwa suka toshe wajen wani ofishin 'yan sanda da kuma wani rukunin manyan shaguna. A jiya Asabar tare da taimakon jiragen saman yaƙi an girke dakaran Brazil a ƙungurmin dajin Amazon don su shawo kan gobarar dajin da ke ci a yankin. Lamarin gobarar dai ya janyo zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Brazil da kuma suka daga ƙasashen duniya. Haka kuma za a kai dakaru dubu arba'in da hudu don yin aikin kashe gobarar wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a baya. kuma wasu dakaran za su je wasu jihohin brazil guda shida da suka nemi daukin gaggawa daga gwamnatin tarayyar kasar a cewa ministan tsaron brazil fernando azevedo dakaru 700 ne za su fara yin aikin a porto velo babban birnin jihar rondonia a cewa azevedo ya kuma ce dakaran za su yi amfani da wani jirgin sama na c-130 hercules wanda yake da karfin sheka galan-galan ɗin ruwa 370 a kan gobarar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe fagen rahotanninmu eh, da rahoto daga Abuja. Rikakken mai garkuwa da mutanen nan Alhaji Hamisu Balawa Dume da aka kama kwana-kwanan nan ya yi wasu zarge-zarge da suka shafi jam'iyyar APC. 'Yan jam'iyyar na ci gaba da mai da martani. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Hassan Mai na kaina cikin jawabin da ya yi wa jami'an tsaro masu bincike rikakken mai garkuwa da mutanen nan na jihar taraba alhaji hamisu balawa Dume ya ce jam'iyyar apc ta bashi naira miliyan goma sha uku wanda a ciki ya kashe naira miliyan bakwai wurin mata yakin neman zaɓe baya ga ƙarin wasu kudaden kimanin naira miliyan shida da wani gwamna mai ci yanzu ya bashi. amma jam'iyyar apc ta ce wannan magana ba gaskiya ba ne domin a cikin kasafinta ba ta ware wasu kudade don baiwa 'yan bangar siyasa tana mai kalubalantarsa da ya faɗi sunan jami'in jam'iyyar da ya bashi wannan kudade Abdullahi Aliyu Katsina wani memba ne a majalisar yakin neman zaɓe na shugaban ƙasar jam'iyyar ta APC. Jam'iyyar APC babu wasu kuɗaɗe da ta ware domin ba mutane irin shi ko iri na cewa ko 'yan ƙungiya ne ko ko 'yan kaza ne ga wani kuɗi da ake dan wannan. To ni ba zan ta cewa ya samu wannan kuɗin ba saboda ɗan APC ne kuma zai iya samun kuɗin ta wani bangare ba lallai sai bangaren shugaban ƙasa. Kakakin jam'iyyar ta APC a Najeriya, Mr. Isa Larela Sisi. ya ce ba kamar yadda aka saba a gwamnatin baya ba inda jam'iyya mai mulki za ta zurara hannunta cikin baitul mali ta ɗeba kudaden talakawa don yin kamfe da shi apc in ji shi na dogara ne da ɗan abin da allah ya huwace mata kuma ko da mata da waɗannan makodan kudaden to ba za ta taɓa baiwa masu garkuwa da mutane ba ya ce wannan tsari ne na pdp da ya kare da ƙarewar gwamnatin da pdp amma a cewar comrade sa'idu bello APC na sanya yin riga malam masallaci. Tun da ya fito ya faɗa kuma ana ana bincike akan wannan. An sai a bari ne na saurin fidda sanarwa da tunda an ce ba ralin ko ba na ne kawo ba ralin. To amma sun ce shi wannan wadumi din idan har da gaske ne in ya isa ya faɗi wani ɗan wani jami'in APC ne ba shi wannan kuɗin ya faɗi sunan sa mana. To an yanzu a ƙarƙashin bincike yake ko? Ai ba a kai shi kotu ba tukunna. Yanzu da ya fito ana 'yan sanda ne suke matsa shi suke faɗa abin da ya faru ko? Ai za a je kotu kotu ne na sai sauran wannan abu nan su bari a je kotu da shi a gani to ko yaya masana siyasa ke kallon wannan dambarwa dr abubakar umar kari babban malami ne a jami'ar abuja a 'yan shekarun da musamman ma a wannan jamhuriya tun ba kafin zuwa wannan jamhuriya akwai alaka kwarai da gaske tsakanin 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa da kuma manyan masu laifuffuka a waɗansu sassa ma na kasan nan kusan mutum bai iya cin zaɓe ko kuma bai ma iya kamfen na siyasa sai ya tara yan iska da masu laifi ya yi amfani da su wannan abu ba bakon amfani an daɗe ana yi ba yau aka fara ba kuma dukkan manyan jam'iyyun nan za a suna da hannu irin waɗannan abubuwa saboda haka abin da shi wannan hannunsu ya faɗa ba wani abin mamaki ba ne a ƙashin gaskiya ma ai an nuna hotonsa da wani ɗan majalisan wata jam'iyya daban da aka zaba a takaice dai wannan ba wani sabon abu bari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan maina kaina Yanzu kuma bari mu koma kudancin Najeriya inda 'yan kabilar ibo da ke yankin kudu maso gabashin kasar ke ciga da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kama wasu 'yan Najeriya da ma'aikatar shari'ar Amurka ta yi a baya-bayan nan bisa laifuffukan damfarar miliyoyin dalolin Amurka. Ga wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar da ƙarin bayani. A baya-bayan ne dai rahotanni suka nunar cewa ma'aikatar shari'a ta kasar Amurka ta tuhumi wasu 'yan Najeriya da dama da hannu dumu-dumu wajen gudanar da wani shiri na haɗa baki da sasar miliyoyin dalolin Amurka ta hanyar aikata damfara tare da cin amanar ƙasa. Waɗannan dai da suka aikata waɗannan laifuffuka a kasarinsu 'yan Najeriya ne da suka fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Ibo take kuma dangane da halin da aka shiga 'yan kabilar ta Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Wannan ya ce. My name is Uche from Anambra State. I am an Igbo. This problem that has been actually bedeviling us as Igbo people. Yana cewa ne suna na Uche kuma ni dan kabilar Igbo ne daga jihar Anambra. Ya ce matsalar da take ci gaba da kawo muna koma baya a yankin mu na kabilar Igbo. A gaskiya ko shakka babu mun shiga gudanar da haramtattun ayyuka da suka hada da safarar jarirai zuwa kasashe da daban-daban na duniya da kuma safarar miyagun makamai waɗannan matsaloli da ke faruwa a yankin mu gaskiya yana da nasaba da rashin kulawar gwamnatin tarayyar najeriya wajen samarwa matasa ayyukan yi shi kuwa wannan ya ce Mr. Um, Bright Obano, the Nigerian government is not doing well. That made our youth to go outside to commit crime. Yana cewa ne sunana Bright Mbani ne dan kabilar Ibo ne kuma ni dan kasuwa ne. Ya ce dalilin da ke sa matasan mu na kabilar Ibo suna aikata miyagun laifuka saboda gwamnatin tarayyar Najeriya bata kula da yankin na Ibo ba. Wannan rashin kulan ne shine yasa suke gudanar da miyagun ayyuka, satar mutane da garkuwa da su kuma dalilin da yasa muke aikata wannan aika-aika haka kenan domin samun kanmu mafita shawara ta ita ce ga hukumomin najeriya shine su samar da ayyukan yi ga matasan yankin na kabilar ibo uh, e uh, uh, shi wannan yana cewa ne suna na ao omese ya ce al'ummar ibo kabila ce ta daban a yankin na kudu maso gabashin najeriya kuma suna da ƙwazo matuka wajen iya gudanar da harkokin kaso. kasuwanci daban-daban kuma a gaskiya ina ganin 'yan kabilar ta ibo kowace ƙasa a duniya tana fatar ta yi koyi da al'ummar kabilar ta ibo wajen aikata kasuwanci daban-daban ganin dai yadda 'yan kabilar ta ibo kusan ake ta koka cewa ana ta samun su da laifuffuka daban-daban kama daga safarar miyagun kwayoyi da kuma tafiya da masu kwayoyin a ƙasashen ƙetare da kuma safarar biladama daga najeriya zuwa nahiyar turai da asiya da dai sauran sauransu da hakan ya sa na tuntuɓi dr sha'ibu abu na jami'ar ahmadu bello da ke zaria masani akan zamantakewa da kuma halayyar dan adam allah ya kaddara mutane ibo mutane da allah ya musu wani irin ɗabi'a na san dole ko sai an yi kuɗi a dare ɗaya ba da ta da an bi hanyar da ya kamata a dace ba tabbas ibo mutane suke da kasuwanci da sauransu amma wannan hanya ta kasuwanci sai kan ce sun kai makura matsayin cewa kawai su dole ne a dare iko sai kowa ya yi kuɗi domin wannan kuɗi shi ne ganin shi ne kaɗai martaba mutum shi ne darajarsa a cikin yanki yankin su saboda wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai da dukkan wani wanda aka kama shi da irin wa'annan ɗabi'u a ƙasashen waje na ɓata sun Najeriya to a ɗauki kyakkyawan mataki don ya zama darasi ga saura domin ko mutane sa dawo cikin hayyacin su Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya Yan arewa ina muka dosa To a gaida Lamido Abubakar Sokoto Wasu 'yan Najeriya maza da mata da kuma ƙananan yara 133 wanda rinsu 'yan jihar Adamawa ne sun dawo daga ƙasar Kamaru inda suka shafi fiye da shekara shida suna gudun hijira biyo bayan hare-haren 'yan Boko Haram a yankunansu. Wakilin muryar Amurka a Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. isowar wasu 'yan najeriya maza da mata da kuma ƙananan yara 133 wanda su 'yan jihar adama ne da ƙasar kamaru inda ko suka shafe fiye da shekaru shida suna gudun hijira biyo bayan hare-haren da mayakan boko haram suka ta kaiwa yankunansu. su. to ko me za su tuna game da wannan balahira ga ma ta bakin wasu da suka komo shekara shida ne yau na tafi kamar a minawa kan mun gaji ne kawai muna so ka samu yadi mu ma suna so mu zo gari mu mu ma muna so yadi mu a cameroon lokacin da mun gudu domin tsammani za a yi mana wani tallafi har ma wayansu abubuwa ba ne mutum ya kore ka kan za ka shiga kasan mutane a ranar da muke shigowa ba irin wulakancin da ba mu gani ba kamar muka shigo gara har aka tare mu wayansu bangogi sun yi ta wulakantar da mu a hanya wayansu mutanen mu ma na madagali an kwasa kudaden su turame in an samu sabobi an yi ta girgiza mu har zuciyar mu ya sunke wasu mu ma suka aiko a hanya lokacin da mun shigo muna cikin agos a ranar goma sha biyu a watan agos ya ishe mu gaskiya babu jin daɗi da can ma da zamu tawo kuka suke wala a dauke a taho da su matsalar mu me babu eh? he ka je ka ɗauko itacen ka kilomita biyar zaka ɗauko itace da ke zaka sai da naira ɗari naira ɗari kuɗin ku da ke kuɗin Najeriya da ke za a saya kuma naira ɗari nan ba za ka sai abinci da ita ba ba za ta sai maka abinci ba manyan jami'an gwamnatin Najeriya da suka hada da ministan sabuwar ma'aikatar kula da harkokin jin kai da kai ɗauki Sadiya Faruk su ne suka tarbi yan gudun hijira a filin saukan jiragen sama sama na kasa da kasa da ke yola muna cikin farin ciki kuma gwamnati najeriya ta nuna ma duniya cewa ta damu da 'yan kasarta kuma a karkashin shugabancin shugaba muhammadu buhari ya damu da 'yan kasar shi kuma ya ba da eh, taimako da za a je a dawo da wa'ina mutane kuma gashi mun fara Har adamawa mun dawo da mutum 133 a nata bangaren gwamnatin jihar adama ta bakin sakataren gwamnatin jihar bashir ahmad ta ce ko za ta kula da waɗannan 'yan gudun hijiran da suka komo. Shiri yanzu tun da muna tare da kai in muka fita nan an gama eh, bincike-bincike da za a yi na mutane masu eh, wayanda ke ayyukan tsaro akwai wuri wanda gwamnati ta gyara za a kai su wurin kamun a gano wane ne yan uwansu a wuraren da suka ce suna da yan uwa gobe shirin da gwamnati dama gobe sarakuna da chairman na local government za su zo a da yake tsokaci wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr roger volo ya ce 'yan gudun hijiran su ne ma suka bukaci komawa ba wai kasar kamaru ce ta iza su ba. For UNHCR, uh, having refugee coming back is uh, what we call the best durable solution. Any refugee coming back home has decided to do so knowing what are the prevailing conditions here. We are also working with the government of Nigeria to provide some kind of support even for the reintegration programs that are been babu tilastawa kuma za mu ci gaba halin da sauran 'yan gudun hijiran ke ciki a kasar kamaru a cewar jami'in majalisar ɗinkin duniya roger volo to make sure that refugees are continue to uh, continue to benefit from protection they also access services and they live in uh, in peaceful uh, coexistence with the host community ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan mutu zanga-zangar nan talma na bata zamo tonan fitina ba yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan mutu a gaishe da Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan mai sauraro bai manta ba, a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakiliyar baraka bashir ta yi da wata matashiya mai rajin dakile shan miyagun kwayoyi da kuma taimakawa matasa masu tasowa wajen ƙauracewa ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun kwayoyi wadda ta yi kamari a tsakaninsu da kuma bangar siyasa a cikin shirin namu na wannan makon za mu ji ƙarashin tattaunawar da matashiya mai suna maryam cisguda da ta kafa kungiya mai suna PG105 wanda ta mai da hankali zuwa zagaye makarantun sakandare domin wayar da kan ɗalibai maza da mata akan illolin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi baraka gare ki. Kin tsara misali kamar daga nan zuwa shekara kaza ne zan daina waɗannan abu ko zai tafi ni babu ranar Gaskiya babu ranar gamawa ban tsara ba babu ranar gamawa saboda wannan abun yana yakin sa kullum ko da kullum ba ranar da gari Allah zai waye ban yi ma wata magana ba ko ma wani magana ba akan kwaya kuma sannan da wannan harkokin. Na tabbata sai da kika yi bincike kafin ki fara makarantun sakandare shan kwayoyi yayi yawa ne. Yayi yawa gaskiya a kashin gaskiya yayi yawa kuma um, su din basu ma gane akan abin da ma gashi abin da suke illan abin da suke sha ba gaskiya um, saboda yanzu dai sha suke suna ganin kawai irin kamar wasa ne ko kuma kamar irin yayi ne ana yayin abu to ba su gane ba to shi yasa muka kawo kinga yanzu kamar da muka fara kinga baki ga NGL sun zo nan gurin ba muna yi suka ji kaza kaza suka faɗa mu nace musu to bari zan rubuto muku sai ku zo ku taimaka min to kinga ai gashi nan ko sun zo ko na wancan ma da muka yi na karon baya sun je can ma suka kai musu koyarwa kamar yadda kika ga Hajji Aisha take a ciki ciki yanzu. To malama Maryam. A ta bakin wata jami'a a hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi reshen jihar Kano wato NDLEA Hajiya Aishatu Hamidu ta ce shan miyagun ƙwayoyi da ake a yanzu ya ragu sakamakon aiki tukuru da hukumar NDLEA take yi na kama waɗanda suke shan waɗannan ƙwayoyi maimakon hakan 'yan ƙwaya sun fito da wasu sabbin hanyoyin haɗa ƙwayoyi inda suke haɗa wasu ababen sha da wasu alewa ko makamantan haka domin ya bugar da su ya kuma sa sa maye ko da yake ta ce akalla shaye-shayen kwayoyi a jihar kano ya ragu da kaso 60 cikin 100 ga ita ma abin da take cewa to alhamdulillah san kullum yadda mu muke kididdika a hana su ma kuma haka suke kawo wa'yansu abubuwan da za su sha wanda da aka sani ake shan su irin su codeine su wiwi gaskiya ya ragu saboda kodin din ma ya yi tsada ba ki a ganin shi ma su tramol din duk ba sa nan to sai ki ga sun je sun nemo wani abu kuma da su suke yin shi da kansu saboda su sha ya ba su wannan effect din da wa'ancan abubuwan da yanzu babu su suke yi su sai su yi shi saboda su sha samu wannan effect din kina nufin kwayoyin da ake sha da yawan ake yawan kama su a yanzu ya ragu sun fito da sabbi gaskiya ya ragu sosai su tramol yanzu ba za ki ganshi a titi ana sayarwa kaman da ba su codeine kafin ki gani da kyar in kin gani ma tsada ba za ki gani ba to sai ki ga yanzu sai su rinka yin wa'ansu abubuwa kamar su saka eh, su ɗauko lakasera su saka mishi eh, tom-tom ko su saka magi a cikin coke su sha maimakon wa'ancan wa'ancan gaskiya yan dele su yi kokari sosai saboda ya ragu ba kaɗan ba to kenan har yanzu muna iya cewa ya ragu yawan shan kwayoyin koko ya karu to yawan shan kwayoyi sai dai mu ce to ya ragu gaskiya tunda kullum kama su ake yi kullum kokari ake a durkusar da su saboda haka abin ya ragu idan kika ce gaskiya ba zan iya gaya miki off head ba yanzu amma dai na san yaro wai ki bayan mu ne nan ba amma zaki ce mu ne ya ragu da kaso 50 ko ya ragu da kaso zan iya cewa maybe ya ragu da kaso sittin ma mm, saboda gaskiya ya ragu eh. ba kamar da ba kin ga yanzu idan za a baka hakimi sai ka je yan dele an maka test in za ba ka farm sex sai ka je yan dele an maka test in za ka shiga immigration ko custom ko me sai an je test in za ka shiga siyasa in siyasa za a baka office na siyasa yanzu gwamnan Kano sai sun zo office din mu musu test jihar Kano ce kadai ake ko ko ana yi gaba a'a ban sani ba saboda ni dai Kano na sani for now to da dama za ki ga cewa dilolin kwayoyin da masu shan kwayoyin idan an kama su akan samu lokacin da ake ga 'yan siyasa sun je sun fitar da su gaskiya sai dai ko in mutum sha yake ba sayarwa ba kin ga da mai sha da mai sayarwa suna da bambanci hmm. kai da kaje ka saya kake sha ba a kai ba a kama ka a maka hukuncin mai sayarwa hmm. mai sayarwa in an kama kana sayarwa ba dan siyasa ba waye bai isa fitar da kai ba daga yan za su yi investigation report din su su duk abin da za su yi sai a kai ka kotu alkali shi yake da hurumin ya sake ka ana hukunta su ana hukunta su sosai ma karancin hukuncin da ake musu misali idan an kama dilolin fine akwai wanda ba za tara akwai wanda ba ba su ta no ba ta shi kika ce mafi karanci ai kin ga tara kaman yafi daurewa mm. karanci tunda akan a daure kan aka ce za a daure ka ko nawa ne za ka iya biya na tara to mafi karancin shine tara idan za a daure shekara nawa ake daurewa a ah, depending on the abin da aka same ka da shi 25 years imprisonment 15 years 5 years ake daurewa kuma ana yin abin da ake cewa for future of the property din mutumin kamar misali kina da gida babba haka kina sayarwa sosai har gidan har motocin gidan duk kwacewa ake yi kin ga an karya kake to madalla da fatan waɗannan matasa da aka yi don su za su amfana da abin abin da suka ji za su kuma ƙaurace wa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da bangar siyasa. Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakuwar tamu Maryam Cisguda da kuma wakiliyar Mubaraka Bashir da ta yi hirar da ita sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya. daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro ku yi mana afuwa saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku rahoton akan kaddamar da shafukan hukumar halsiya a jamhuriyar Nijar ba. Masu eh, yanzu eh, agogonmu a nan birnin Washington yana nuna karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da bakwai na safe yanzu kuma ga maryam da labarai amma a takaice. Shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun tattara don gudanar da taron su na koli na shekara-shekara. Kungiyar kasashen guda bakwai da ake kira G7 a takaici sun hada a birnin Biarritz da ke kasar Faransa. Barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gabanin taron ta kara haraji a kan barasar kasar Faransa. Ɗaya daga cikin manyan kamfanonin kasar da ta karɓi bakuncin taron ta kara zafafa takaddama a tsakanin shugabannin da har yanzu ba su samu fahimtar juna juna ba game da batutuwan da suka shafi sauyin yanayi da yadda za a shawo kan batun china da kuma iran da batun maido da rasha cikin kungiyar wato ko a maido da rasha cikin kungiyar ko a'a da kuma shirin ɓallewar birtaniya daga tarayyar turai Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe sun gane a gefen taron kolin G7 da ake yi a birnin Biarritz a Faransa, amma ba su sanar da cimma wata yarjejeniyar cinikayya ba, sai dai Trump ya ce suna kokarin cimma yarjejeniya kuma sun kusa. Ƙungiyar Hezbollah ta ce wasu jiragen saman Isra'ila marasa matuki guda biyu sun faɗo a Lebanon a cikin daren jiya. Jirgi na biyu ya faɗa a kan wani gini ne inda cibiyar yaɗa labaran Hezbollah ɗin take. To, da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani mako za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai hailu haili da suka hada shirin suka kuma bada umarni da injiniyanmu na yau bill hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc info pour